muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi da ya rami zuwa ga irin wannan rana ta yau ranar Lahadi ranar 27 ga watan Al-Muharram watan ɗaya na hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara ta 1448 kuma ranar take amsa sha biyu kenan ga watan bakwai watan Julai na miladiyar Annabi Isa ɗan Maryam shekara ta 2026 kamar yadda muka saba muna darasi a cikin littafin usulin salasa a cikin wata sau biyu wato in muka yi wannan lahadi sai kuma lahadi ta biyu bayan wacce muka yi to yau ne alkawari yake cika a wannan lahadin domin rabon da mu yi karatu ga wani littafi yau sati biyu kenan tunda Allah Ta wata wata ya raya mu ya kamu wannan ranar to za mu ɗora za mu ci gaba daga inda muka dakata a wancan darasi da na gabata in ba a manta ba mun kammala karatu cikin littafin usulin salasa sai dai dama an ce bayan shi kuma akwai shuruɗin salat wa wajibatiha wa arkaniha to cikin shi muke yanzu in mun kai ƙarshe shi ma akwai abin da zai biyo baya shine qawaidul arba'a duka suna nan tafiyan Allah ya so to yanzu muna cikin shurutus salah wajibatiha to za mu ci gaba daga inda muka dakata idan ba a manta ba darasin da na gabata malam yana fassara muna kalmomin fatiha ɗaya bayan ɗaya har ya kai ƙarshen fassara muna kalmomin fatiha ɗin nan a lokacin da yake karantar da mu cewa karatun fatiha wajibi ne farali ne cikin sallah to yau za mu ci gaba baya gama magana akan fatiha ɗin nan sai ya ɗora da maganar ruku'u a nawa shafi na talatin da bakwai shafi na talatin da bakwai a littafin da ke hannuna can shekara ta biyu ko ta uku ta sama shekara ta uku ta sama shafi talatin da bakwai haka yake anawa Na'am. malam ya ce war roko'o to haka roko'o sharaɗi ne cikin sallah sai an yi roko'o duk sallar da ba a yi mata roko'o ba to babu sallah warrafa uminuhu da ɗaukakowa daga roko'on in an yi roko'on kuma za a tafi zuwa sujada to sai an ɗauka ko an miƙe tsaye kyam ba daga cikin ruku'un za a wuce sujada ba idan aka yi haka a sallah to an bar abin da ake ce ma sharaɗi an bar abin da ake ce ma rukuni sallah ta ɓaci kenan ɗaukakowa daga ruku'u a miƙe tsaye kyam shi ma wajibi ne shi ma rukuni ne shi ma sharaɗi ne sai an samar da shi sannan sallah ta cika in ku aka zo sallah ko da a raka'a ɗaya daga cikin rako'in sallah daga rukukun nan sai ba a ɗauka ko sama ba sai aka yi tazarci aka tafi sujada kurun to wannan sallah an ɓata ta lallai ne sai an miƙe tsaye miƙewa tsayen kuma ba ɗan miƙewa tsaye ba miƙewa tsaye kyam ba ɗan ɗago kai a ɗan yi donono kuma a koma ba sai an miƙe tsayen tsaye kuma kyam yadda za a daidaito. bayan an miƙe mahi an ɗan ba da lokaci ‘yan sakan sakan an natsu a tsayen sannan su aslimiyo daga tsaye a tafi zuwa sujjada da haka malam ya ce wasu jud sai sujjada ita ma sharaɗi ce cikin al'amarin sallah sujjadin nan kuma guda biyu ake in dai sujjada ce ta sallah a yi ɗaya a dawo a zauna daram sannan a sake komawa a yi ɗaya in dai sujada ce ta sallah ta farila ko ta nafila to dole sai an mata wa'ila sujudu guda biyu a kowace raka'a kuwa ita sujadan nan ana yin ta ne alal a'ra'i sab'ati a bisa waɗansu gaɓɓai guda bakwai gaɓɓai guda bakwai su ne gaɓɓan sujuda su ne gaban da sai sun dunguri ƙasa sai an ɗora su a kan ƙasa sannan ne sujada take tabbata sujada duk sujada da ba a yi wannan ba to ba ta zama sujada ba zai mana ƙarin bayani nan gaba kaɗan insha Allah wal itidalu minhu in an yi sujada ɗin to kuma a daidaitu a cikin sujada ɗin nan shi ma wannan sharafi ne ba da an dungura ba kuma ai maza a ɗauka a ɗaga goshi kamar an ɗora kan ƙarin kunama kamar an ɗora kan garwashin wuta in an yi haka sujada ba ta yi ba sallah ba ta yi ba sai an ɗora goshi kan ƙasa da sauran waɗannan gaɓai guda shida sun biyo shi sannan kuma a ɗan ɗauki lokaci a samu natsuwa da daidaituwa cikin sujada. ba da an dungura a tashi ba wannan shine sujada ta haƙiƙa wal ta bayna ne haka nan idan an yi sujada ta farko to sai an ɗauka ko an zauna zama daram sannan a sake komawa a yi sujada ta biyu in ba a yi wannan zaman ba to sallah ta samu tasgaro ya kasance sujada ɗaya kenan akai ko kuma an yi sujada ɗaya sai ka dan ɗaga kai aka sake maida shi aka sake kwafa shi to har yanzu sujada ɗaya akai ba a ɗayar ba in sujudu ne guda biyu sai an ɗauka ko an dawo an zauna sannan kuma sai a sake komawa a yi sujada ta biyu to duka waɗannan ababe da malam ya kunsu malam zai kawo mana hujjar shi wacce ya sanya ya ce waɗannan ababe dukkaninsu sharaɗi ne dukkaninsu rukuni ne a al'amarin da ya shafi sallah da haka ya ce wa dalilu ƙauluhu ta'ala dalili kuwa na farko ne faɗar Allah maɗaukaki Allah ta baraka wa ta'ala ya faɗa cikin sutla haji, ya ce ya ayyuhal na amanu ruka'u wasu jidu wa abu dora rabbakum wa fa'alul khairan allakum tuflihun ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda da yi imani irka'u ku yi ruku'u kaga umarni ne na Allah a yi ruku'u a kowace sallah wasjudu kuma ku yi sujuda a kowace sallah nan umarni ne kuma al'amru bil wujubi umarni ne na wajibci dole ne in dai sallah ce to sai ta zamo za ta ruku'in wasu jude sai dai in sallar jana'iza ce wannan kenan wani daga cikin dalilan waɗanda suka nuna sujada da ruku'u lalle sai da su sallah take inganta yace ce wani hadisu anhu sallallahu alaihi wa sallam. hadisin da aka samo daga gare shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam. manzan Allah yace ce umirtu an asjuda ala sab'ati a azumin an umurce ni in yi sujada akan waɗansu gabbai guda bakwai akan waɗansu gabbai guda bakwai haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashe wannan sujada shi an haɗa waɗannan gabbai guda bakwai a cikin wannan littafi malam sai ya tsaya nan amma a can asalin cikin hadisin wanda Imam Bukhari ya ruwaito abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an umurce ni in yi sujada akan waɗansu gabbai guda bakwai sai ya nuna waɗannan gabbai guda bakwai ɗin da ya tashi sai ya ce alal jabahati sai ya nuna goshi ya ce akan goshi da ya taɓa goshin sai ya jawo hannu hakan hanci ya ce akan goshi an gane ɗaya kenan sai tafukan hannu tafin hannun dama tafin hannun hagu in an haɗa biyu kaga ya zama uku kenan su kasance sun hau kan ƙasa ko kan wani abu na shimfiɗa tafukan hannu kada a dunkula hannu lokacin sujada shimfiɗa su za a yi uku kenan sai gwiwoyi gwiwar dama da gwiwar hagu su ma su dunguri ƙasa su kasance an ɗora su kan ƙasa kaga sun zamo biyar kenan sai ina sai cikin babban yatsa na ƙafa babban yatsa na ƙafa ba kan tsenin ba cikin shi a danƙwasa shi shi kan tsenin yatsin ya kalli alƙibla nan cikin shi cikin babban yatsa na ƙafa shi ne zai zamo a kan ƙasa a bankara shi ya tuskanci alƙibla cikin babban yatsa daga cikin babban yatsa na dama ɗaya na hagu biyu gwiwar dama uku gwiwar hagu hudu tafin hannu na dama biyar tafin hannu na hagu shida goshi bakwai sun cika waɗannan gabbai su ne gabban sujuda su ne gabban da ba a durƙusawa su kai ƙasa sai ga Allah shi kaɗai ake musujada jada wannan kuma sai ya tabbatar da in mutum ya yi sujada ba tare da waɗannan gaɓai sun kai ƙasa ba to sujadin nan tashi akwai tuhuma a kai masalan akwai masu sujada za su dungura goshin kurin amma su ɗage hanci bai da ƙasa ba an gane waɗansu ma nan wajen ƙarshen goshin suke dungurawa kamar kai suka dungura ƙasa to goshi ake sawa daidaituwar sujada goshinka in ka sa kai ƙasa ko kan abin shimfiɗa ya kasance tsinin hancinka nan shi ma ya dunguri ƙasan nan ko wajen siminti kaga ya saiti kenan haka to wannan shine sujada wacce ta tabbata sujada malamai suna cewa in mutum bai yi haka ba to sujadan nan tashi ba ta yi ba sujadan nan ta samu tasgaro ɗaya kenan sannan wajen tafukan hannaye ɗin nan tafukan hannu a shimfiɗa su a shimfiɗa su ƙasa shi ne cikar sujada akwai kuma in za a ga sun ɗanyi haka to yin hakan sujada ba ta cika ba sai dai inda wata larura wurin nan ko tsakoyi ne in ka shimfiɗa hannu akwai cutarwa ko kuma dai wani abu da cutar da kai to babu laifi amma lami lafiya to ka tabbatar da ka shimfiɗa hannunka ne haka akan ƙasa ko akan dardumaka ko akan bozinka tafukan hannayenka su shimfiɗu akan ƙasa ɗan yatsu su kalli alƙibla a kiyaye kada a yi haka da su sai dai in da larura in ma an yi hakan dai tallaba ba ta ɓace ba amma dai abin aka fi so ya tsinna su kalli alƙibla wannan shine cikar sujada. yatsun kafa a lankwasa da lankwasa su cikin babban yatsa na kafa ne kan ƙasa tsinin yatsan ya kalli alƙibla na kafar dama da na ƙafar hagu to wani ita ce sujada kammalalliyar sujada in aka ɗan ɗora shi haka ban ce maka sallar ba ta yi ba ta yi amma dai sujadar ba a samu cikakken sujada yadda ya kamata ba to bari kuma a ɗage su ko a ɗage wata ƙafar a bar wata a ƙasa Yau za ka ga wani in an sujada ya ga gaba ɗaya ƙafar mu ba ta ƙasar ba to wani aka yi haka sujada ba ta yiwu ba sujadar kwata-kwata babu ita in ku in aka ce sujada ta ɓace to maganar sallah ma ta ɓace Allah ya taimake mu da haka a kiyaye da kyau wajen wa'annan ababe rukunai na sallah wajibi ne a tsaya a natsu a yi su yadda ya dace domin barinsu yana ɓata sallah lalacewarsu yana ɓata sallah mutuna sujudan nan ba hamsu habbi ba ce farilla ce wajiba dole ne in su sujada ta ɓaci cikin sallah to sallar na fata ɓaci ne gaba ɗaya kamar baka yi ba za mu ji wani hadisi nan gaba insha Allah والطمانينة في جميع الأفعال هكذا النقوة cikin dukkanin ayyukan sallah ko ma wani aiki za a cikin sallah a yi cikin natsuwa da kwanciyar hankali kada a yi sallar nan kamar ana gudu Allahu akbar ralin Allahu akbar sami Allahu liman Allahu akbar kada a yi haka ya kai wannan babu natsuwa a cikin dukkanin ayyukan sallah da haka muke faɗa muke ƙarawa a ƙara kiyayewa musamman ga masaboki in ka taho masallaci ka hangi an yi ruku'u to taho a hankali ka shigo masallaci cikin natsuwa ka yi kabbara harama cikin natsuwa ko da wannan raka'a za ta kubuce ma yi hakuri ta kubuce din kai ko da ka tabbatar raka'a ƙarshe ce raka'a ce wacce ka tabbatar ta ƙarshe ce kuma za ta kubuce in baka rugo ba to tsaya kada ka rugo din ta kubuce ya fi ma sauƙi fiye da karugo domin in karugo ka faɗo cikin masallaci a guje to kwata-kwata ka rasa sallar kenan ko ka yi sallar dukkanta daga farko har ƙarshe babu ita kamar ba yi ba ne na mu hankama hadisi nan gaba gashi nan gaba gare mu kaɗan Allah ya so wanda yake ƙara tabbatar mana da wannan da haka ko ka hangi an yi ruku'u taho a hankali cikin natsuwa kada ka canza tafiya in ka zo ka sallaci abin da ka samu tare da liman ka shiga sallan nan cikin natsuwa da haka mala yace waqtumanina fi jami'il af'ali natsuwa cikin dukkanin ayyukan sallah wa tartibu bainal arkani haka nan jeranta tsakanin rukunnan sallah sai an yi kabbara harama ake fara karanta fatiha sai an gama karatun fatiha ake karanta sura sai an yi ruku'u ake ɗaukakowa daga ruku'u sannan a tafi sujada in aka faro daga sujada sun aka dawo ruku'u ba ta yi ba wannan kenan wa dalil dalili ku duk akan waɗannan ababe da malam yake ta faɗi mana na cewa uwa ma dole ne a cikin sallah komi waɗannan da abubuwan da malam ya lissafo mana suka zama dole cikin sallah to babban dalili hadisul musai wani hadisi wanda ya shahara da wannan suna wanda ake kira hadisul musai salat hadisin wanda ya muna na sallah hadisi ga wanda ya muna na sallah lala dan yi mu hakuri dan sha ruwa kadan Na'am. Ya wannan hadisi yake, hadisin da asali an same shi ne an abe Hurairah radiyallahu anhu qal daga Abu Huraira, Allah ya ƙara mishi yarda, Aba Huraira ya ce, ma na hana julusin inda Nabi sallallahu Alaihi wasallam, wata rana muna zaune a wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, iz da kalar rajalu. kurin sai ga wani mutum ya shigo fasalla mutumin nan sai ya koma waje ɗaya ya salla. fasallama ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam da ya gama sallar sai ya taho ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sallama ya ce assalamu alaika ya rasulullah faqal sai manzan Allah ya ce mishi irji fa salli ko maka sake salla fa innaka lam tusalli domin ko wannan abin da kai yanzu ba salla bace ba sallah kai ba kuma kai sallah alaha ya tafi ya ƙara aikatawa ya dawo ya annabi sallama sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce ma ka sallah har yanzu ba kai sallah ba wannan abin da kai yanzu ba sallah kai ba ko ka yi sallah ya sake komawa a na uku ya ƙare wata sabuwar sallah ya dawo yawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sallama manzan Allah ya ce ko ma ka yi sallah har fa yanzu ba ka yi sallah ba sun makala to daga nan sai wannan mutum ya ce wallazi ba a saka bil haqqi nabiyyan na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya a matsayin annabi la uqsinu ghayra haza fa allimni wallahi ba zan iya kyautata sallah fiye da wacce dai din nan ba iyakar abin da zan iya kenan koya min yanda ake sallah fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mashi idza qumta ila salati to in ka tashi da farko za ka yi sallah fakabbir to kai kabbara ka ce Allahu akbar summa qara'a ma tayassara ma'aka min alqur'ani sai ka karanta abin da ya sawwaka a gare ka na alqur'ani bayan ka yi fatiha sun marka'a daga nan sai kai ruku'u hatta ta dama inna raki'an har sai ka natsu a cikin ruku'unka kada da ka duka ka taso ka bari sai ka samu natsuwa ta kun cikin ruku'un sun marfa'a daga nan suka ɗauka ko daga ruku'u ka miƙe tsaye hatta ta atadila qa'iman har sai ka miƙe tsaye kyam ka natsu kuma tsayen sun masjid daga nan sai ka silmiyo ka tafi sujada hatta ta dama inna sajidan har sai ka natsu a jikin sujadarka sun marafa a sannan sai ka ɗaukako daga sujadar ka zauna ka zauna daram hatta ta dama inna jalisan har sai ka natsu a nan inda kake zauna har sai ka tabbata a zaune ka natsu kaga an yi raka'a ɗaya kenan summa mafa alzalika fi salatika kulliha sai ka irin wannan a cikin dukkanin salarka sauran salolin kamar da haka za ka yi su in mun lura da wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wancan gyara a cikin sallar da yi wasu suka ce sallah ce ta nafila domin ya tadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gama sallah ana zaune wasu kuma suka ce sallar farilla ce ya zo ne a makariya ta an gama sallah to ko ma dai wata sallah ce ba nan bane almuhim almuhim wa'annan sallah da yayi manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ga bai cika rukunnan sallar ba ta in yi ruku'u bai da kuwa cikin rukun sai ya maza ya taso ko da ya taso bai karasa miƙa sai ya koma ma'ana dai yana sallar ba natsuwa ba daidaituwa sallar ba natsuwa ciki kuma babu daidaituwa cikin sallar to me zan Allah me yace mai sai yace ka sake sallah domin har yanzu baka yi sallah ba ashe wannan shi ya karantar da mu duk wanda ya yi sallah ba tare da natsuwa da daidaituwa ba kwata-kwata bai yi sallah ba kwata-kwata ba sallah ba wasa kurin yi bai da lada har gurin Allah dan ba sallah ba a wata ruwaya ta wannan hadisin an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi wallahi inda ka mutu kana irin wannan sallah za ka haɗu da Allah ba kai sallah ko ɗaya ba har inda ka mutu kana irin wannan sallah za ka haɗu da Allah ba kai sallah ko ɗaya ba shi kun ga sallah ba a bar wasa ba ce ashe duk mutumin da ke irin wannan sallah wacce ake kira Kotan kurciya bai kyautata ruku'u bai natsuwa cikin ruku'u in ya miƙe da ya miƙe sai ya sulmi ya tafi sujada da ya taho in ma ya ƙara su miƙe ya tafi sujada sujada da ya ɗaga kai bai ma zama sai ya sake kwafawa to har in ya mutu yana irin wannan sallah ba fa sallah yake ba bai yi sallah ko ɗaya ba bai da sallah ko ɗaya gurin Allah dan ba sallah aka yi ba saboda ƙashe kun ga wajibi ne kenan mu kula da kyau mu kula da kyau in an yi ruku'u to sai an natsu kowace gaba sai ta yi shiru kada cikin ruku'un nan sannan ka ɗauka ko daga ruku'u sai ka miƙe tsaye kyam bayan miƙe ka tsaye ma sai ka ba da extra time kowace gaba ta natsu a tsayen tukun sannan ka silmiyo ka tafi sujada in ka tafi sujadar ma kuma sai ka natsu a cikin sujada sannan ka ɗauka ko kuma ka dawo ka zauna sai ka zauna daram sai ka zauna dafa'an ka ɗan ba da istara time aƙalla ‘yan sakan sakan ko da sakan uku ko hudu zuwa biyar sannan ka koma sujada ta biyu to sannan sallah ta sallantu sannan sujada ta sajidantu in ba haka ba ko to an bar sallah tun daga nan wa manzon Allah ya ce babu sallah babu sallah ga duk wanda ya wannan Allah ya kyauta saboda haka ashe kun ga kenan mu yi kokari mu gyara sallolinmu as-salatu imaduddin ita sallah ita ce gimshikin addini man ha faqad hadama din duk wanda ya rusa ta to ya rusa addini shi awwalu ma yahasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salah farkon abin da afai mu bawa hisabi da shi gobe kiyama sallah kowa zai tashi alkiyama da fayil din shi kowa zai tashi da alkiyama da fayil din shi to farko shafin farko da ake fara dubawa bangaren sallah ne idza salahat salaha sa'ir al-amal in sallar na ta gyaru sauran ayyuka ma sun yi kyau in ko ta ɓaci to sauran ayyuka mafi sun ɓaci Allah ya kyauta da haka mu tsaya mu kula da sallah da kyawu mu kuma yi ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar har sama kan mimbari ya hau ya sallah sannan ya ce muna sallu kamar muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka gani ke yin sallah to sahabbai sun gani sun kuma rubuta sun ga yadda yayi sun karanta da ɗalibansu tabi'ai tabi'ai sun karanta da tabi'ut tabi'ina gashi na har ya iso gare mu malaman mu kullun suna karantar da mu sallah to sai mun yi tafa irin yadda manzon Allah <coughs> sallallahu alaihi wa sallam yayi sannan ne za ta zamo amsassa Allah ka taimake mu na'am to malam ya gama da maganar sujada da ruku'u daga cikin ɓangarorin sallah <coughs> malam sai ya ci gaba da abu na gaba ya ce wa tashahudul aqiyaw tahiyyar nan ta ƙarshe tahiyya ta ƙarshe malam ya ce ita ma rukuni ce daga cikin rukunan sallah sharadi daga cikin sharuɗan sallah da haka ya ce rukunin mafarodin rukuni ne abin farlantawa wannan a mazhaba ta shafi'iyya amma mazhabar malikiyya ta iya ta ƙarshe tana nan ita ma sunna ce sai daidai inda za a fara sallama daga nan take a farilla amma ta iyar ita sunna ce amma ga malaman shafi'iyya suka ce a tunda ta iya farko sunna ce ta biyu ko farilla ce rukuni ne domin me kama fil hadis kamar yadda cikin hadisi عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حديث عبد الله بن مسعود الله يقال مشي ردايتي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده السلام على جبريل وميكال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wannan kenan kamar yadda ya tabbata a cikin sayyid bukhari ita tahiya sai aka ce an samu daga hadisin Abdullahi bin Mas'ud Allah ya kara mishi yarda yace kunna na naqulu mun kasance muna faɗa abala an yuqrada na tashahudu kafin a farlanta muna tahiya kaga lura da kalmar kafin a farlanta mana tahiya da wannan sai malaman shafi'a suka ce to farilla ce kenan tahiya musamman tahiya ta ƙarshe malaman malikiya suka ce farilla ce ta sunna ma'ana sunna ce mai karfi farlanci ne na sunna to abdan dan mas'udi yake cewa kafin a ce mu riƙa yin tafiya cikin sallah farko farkon musulunci in an zauna kafin a yi sallama to ga abinda muke cewa assalamu alallahi min ibadihi aminci ya tabbata ga Allah daga wajen bayan shi mu mu Allah fatan aminci assalamu ala jibrila wa mika'ila aminci ya tabbata ga jibril da mika'ilu haka muke faɗa in an zauna kafin a yi sallama farkon musulunci faƙalar nabi sallallahu alaihi sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya koya mana sai ya ce la taqulu assalamu ala Allah min ibadihi kada ku ce aminci ga Allah daga bayan shi domin fa inna Allah huwa salamu domin shi Allah shine ubangijin amincin to kuma kwa ce kuma ku ne masu amincin har ku ne nema mu Allah amincin to ai dama shine mai amincin din ma inna ka samu aminci duk wani mai aminci to ya samu daga wajen amincin da Allah ya amintar da shi walakin qulu sai dai daga yanzu ku rika cewa attahiyatu lillah da da dan gaisuwa kyawawan kalmomi sun tabbata ga Allah wasalawatu wa tayyibatu da kyawawan ayyuka ayyuka na kwarai sun tabbata ga Allah assalamu alayka ayyuhan nabi amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi wa rahmatullahi wa barakatuhu da rahama Allah da albarkar shi assalamu alaina amincin Allah ya tabbata a gare mu mu al'ummar musulmi gabaki ɗaya? wa ala ibadillahi salihin kuma da sauran bayin Allah na kwarai ashhadu Allah ilaha illallah na shaida babu abin bauta ma bisa cancanta sai Allah ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na kuma shaida lalle annabi muhammad bawan Allah ne kuma manzan Allah ne Allah taimake mu to ita ce tahiyar da manzan Allah ya ce mu riƙa yi cikin sallah saboda haka malaman shafi'a suka ce to farilla ce domin ya ce qabala ayu farada alaina salat eh, salam kafi a farlanta muna to sai malin ya koma tunda ya karanta da mu ita wannan tahiyya mun ji kira tana da bambanci da ita tahiyoyi da muke yi to wannan ɗaya ce daga cikin ruwaye guda uku na tahiyoyi din nan wani ita ce ruwaya ta Abdullahi bin Mas'ud akwai ruwaya ta Abdullahi bin Umar akwai ruwaya kuma ta Umar dan Kattabi duk ta zo da haka amma akwai dan canje canje ciki amma duk kalmomin ne to sai malam ya fassara mana waɗannan ma'anoni da ita tahiyya din nan yace wa ma'ana at-tahiyyatu at-tahiyyatu ma'ana at-tahiyyatu din nan menene ma'ana tahiyya asali da tahiyya gaisuwa gaisuwa sai yace to ma'anarta jami'ut ta'zimati dukkanin girmamawa duk wata kalma mai nuna girma duk wata kalma mai nuna burin ƙasa da ɗaukaka lillahi ta tabbata ga Allah mulkan mallakar Allah ce wannan kalmar wastihqaqan kuma ya cancanci a siffanta shi da wannan kalma duk wata sifa ta tabbata ga Allah mislul inhina'i kamar dan sunkuyawa war ruku'i da yin ruku'u was sujudi da yin sujada waddawa da kuma dawwama akan haka to wannan Allah kadai ake mawa Allah kadai ake mawa Allah kadai ake ma ruku'u Allah kadai ake ma sujada sun tabbata ga Allah sifofi ne na gaisuwa sun tabbata ga Allah shi kadai ake gaida da ruku'u da sujada wa jami'u ma yu'azamu bihi rabbu rabbul alamin haka da duk wani abu da za a bauta mu Allah da shi to ya shigo cikin wani attahiyya ya shigo ma'anarta attahiyya wa huwa lillahi wannan abin na Allah ne Allah kadai ake mawa faman sarafa minhu shay'an li ghairi llahi duk wanda ya juya wani abu daga cikin wannan zuwa ga wani Allah yema wani ruku'u ko yema wani sujuda ko sauran ababe waɗanda ake bauta ma Allah shi kaɗai da su to in ya bauta ma wanda wannan malam ya ce fa huwa mushrikun kafirun ya zama mushriki ya zama kafiri sai fassara muna wassalawatu wassalawatu din me ma'anar salawatu yace ma'ana ha jami'ud da'awati dukkanin addu'o'i dukkanin kyawawan addu'o'i duk sun tabbata ga Allah wakila amma wasu malaman suka ce as-salawatu dinnan ana maganar as-salawatu al-khams sallolin nan guda biyar azhur al-asr maghriba isha'i asbahi muna yin su ne don Allah ba a mu kowa sallah sai Allah ba za ka tashi ka sallah ta azhur baka ce wannan nayi wa baba ne ko nayi ma inna Allah kada ake mawa wa tayyibatu lillah tsarkaka sun tabbata ga Allah kan me malam ya ce Allahu ɗayyibun Allah mai tsarki ne la ya kabalu mil aqwalu a'mal illa tayyiban bai karɓa komai na maganganu bai karɓa komai na daga ayyuka sai abin da yake mai tsarki inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban shi mai tsarki ne To bai karɓa komi wanda kowaye sai abin da yake mai tsarki duk abin da kai wanda ba mai tsarki ba to Allah bai karɓar shi wasu sun fassara menene mai tsarkin wato wanda aka yi don Allah wanda aka yi da kyakkyawan niyya don Allah aka yi wasu ka fassara mai tsarki abin da ya fito ta hanyar halak ba ta hanyar haramun ba dan haka suke cewa wanda ya tafi aikin haji da dukiya haramun to Allah bai karɓi wannan aikin hajji tashi ba bai kuma sauke farali ba a sun ƙara da wani hadisi wanda ni ban tabbatar da inganci isnadin hadisin ba amma dai akwai cikin littafan hadisi inda aka ce manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam man hajja bi mali haram yaqulu labbaik allahumma laka labbaik fa yaqulu allah tabaaraka wa ta'ala la labbaik wa la sa'adaika wanda ya aikin hajji da dukiya haramun yana cewa na karɓa kiran kayan Allah na karɓa kira Allah ya ce to ni ban karɓa naka kiran ba ban kuma azarta ka ba ban amshi hajjin ka ba akwai wannan a rubuce sai dai maganar ingancin hadisin ne ni ba malamin hadisi bai ne ban bincika ba ba kuma tambaye su kai mana bayani ba amma dai wasu suna ganin cewa hajji shi ta yi haramun ɗin shi kuma yana nan amma dai son samu a yi hajji da dukiya ta halak domin karawa da karau inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah ya taimake mu wannan ya jaza waɗansu ba sa aikin alkhairi zaka ga waɗansu ga dukiya har dukiya ga samu har samu amma ba sa gina masallaci ba sa gina makaranta ba sa taimakon bayan Allah ba sa ciyar da ba sa komi sun tara ta abin kallo kun san hujjar su wai hujjarsu da suke kafawa a nan gurin ai Allah bai karɓa komai sai mai tsarki su kuma sun tabbata wannan dukiyar tasu ba sun same ta bar ta hanya mai tsarki da haka in sun yi ma aikin alkhairi ita ba lada Allah ba zai karɓa ba daga ikirari ma kenan sun yarda su sun halaka ya eh, sun yarda sun halaka Allah ya kyauta na'am assalamu alayka ayyuhan nabiy in ka ce amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi wa rahmatullahi wa barakatuhu da rahama da albarkar shi menene ma'anar wannan tad'u lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam bis salamati ka nemi annabi sallallahu alaihi wa sallam addu'a ne Allah ya cika shi da aminci war rahamati da samun rahama wa barakatin da samun albarka wallazi yud'a lahu ma yud'a ma Allah wanda ake addu'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai kamata a ce a haɗa kuma Allah cikin ilimin da ake ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin in ka kuma aminci ana tabbata a gare mu da sauran bayan Allah na kwarai tusallimu ala nafsika kana nema makan ka ne makanka addu'a ne kana yi nema ka tsira wa ala kulli abdin salihin da kuma dukkanin sauran bayin Allah na kwarai fi sama'i wal ardi a sama suke ko a ƙasa suke mutane ne aljanu ne mala'iku ne duk bayin Allah ne to duk na kwarai din su kane musu addu'a ne domin wassalamu abu da ke ce assalamu addu'a addu'a ce wasalihuna su ko bayan Allah na kwarai yud'a lahum ane musu addu'a wala yad'una ma Allah amma ba a hada su da Allah sai dai a yi musu addu'a amma ba a yi musu irin abin da ake ma Allah abin da ɗan nesa ko kuma ɗan tafi da gudu-gudu har kai ƙarshe hmm? daura kaɗan ta ashadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika la wannan kalma in ka faɗa ta shahadu ka shaida ne shahadatul yaqini shaida ta tabbas shaida ta tabbatarwa Allah yi ubadu fil ardi wala fil sama'i bi haqqin illallah babu wanda ake ya cancanci a bauta mai a ƙasa ne ko a sama bisa cancanta sai Allah wa shahadatu anna muhammadar rasulullah shaida ka ko babu annabi muhammadu manzon Allah ne bi annahu abdu ka tabbatar kenan ashe annabi muhammadu bawan Allah ne la yi ubadu ba a bauta mai ba shi ake bauta mawa ba Allah ake bauta mawa war rasul shi ko manzo wanda aka ce manzo ne dan aike la yukazzabu ba a karyata shi ba haka ba ma yuda'u ane mai da'a ne wa yuttabau abi abin da zo da shi sharafahu Allah Allah ya daukaka shi bil ubudiyya da ce mai bawa daukaka ne wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Allah ya ce a ce mai abduhu bawan Allah suna ce mai manzan Allah me yasa ya zamo ɗaukaka dalilu qauluhu ta'ala dalili Allah tabaraka ta'ala kai shi yace ladzi nazzala furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira godiya da wanka ta tabbata ga wanda ya saukar da mai rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya shi da alƙur'ani a ya saukar da shi ala abdihi ga bawan shi kaga ashe Allah ne ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam bawan shi saboda haka ce mai bawan Allah to yafi komai daukakawa kafi komai girmamawa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah ce muke ana karawa da wannan a ƙarshen tahiya sannan ayi sallama ita ma wannan malam sai ya ƙara mu ci gaba dai hukumin zo gurin kwanan ne to as-salatu min Allah in ka ce as-salatu Allahumma salli ala Muhammadin as-salatu min Allah samun tsira ko kuma aminci daga wajen Allah sana'uhu ala abdihi yaban da Allah ya mabawan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam filin mala'il a'ala a cikin ƙungiya maɗaukakiya kama hakal bukhari kamar yadda imamul bukhari to mana fi sahihihi a cikin ingantaccen littafin shi an abi aliya daga abu aliya kala ya ce as lahi sana'uhu ala abdihi fi mala'il a'ala Allah ya annabi salati ya mashi mai kenan ya mashi yabo Allah ya bawon shi yabo a cikin ƙungiya ta mala'iku maɗaukakiya wakila wasu malamai suka ce a'a abin da ake nufi as-salatu ar-rahmatu rahama was-sawabu al-ula amma dai abin da fi dacewa ga fassara wancan na farko kasancewar yabo ne Allah tabaraka wa ta'ala ya mashi wa min malaikati in ko kace mala'iku Allah inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ko inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima to Allah ya ma annabi salati me salatin da Allah ya ma annabi yi mai yabo as-sala'u ala abdihi Allah ya yabi bawan shi wa mala'ikatahu mala'iku ma sun ma annabi salati to me salatin da mala'iku suka yi ma annabi al-istighfar sun nema mai gafara wa min al-adami da Allah ya ce ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi ku yi mai salati ku yi mishi me kenan ai addu'a ku yi mai addu'a wa barik ku nema mai albarka wa ma ba'adaha sunanu to duk abin da ba wa'annan ba cikin sauran abubuwa na sallah malam ya ce sunnoni ne alwajibatu waɗanda suke wajibai samaniyatun su kuma sun takwas ne sunnoni wajibai ma'ana sunnoni masu ƙarfi guda takwas ne a cikin sallah su ne kamar haka jami'ut takabirati gayar takabiratul ihram dukkan wata kabbara cikin sallah in ba kabbara harama ba to sunna ce wa qawlu subhana rabbil azim fi ruku'i da ce subhana rabbil azim cikin ruku'u din nan sunna ne wa qawlu sami Allahu liman hamida da faɗa sami Allahu liman hamida sunna ne lil imami liman ya kan faɗa wal munfarid da mai sallah shi kadai wa qawlu rabbana wa lakal hamd haka faɗar rabbana wa lakal hamd shi ma sunna ne li kulli ga kowane liman zai faɗa mai sallah shi kadai ma zai faɗa mamu ma zai faɗa wa qawlu subhana rabbil ala fi sujud fa subhana rabbil ala cikin sujada shi ma sunna ne wa qawlu rabbi ghfirli bayna sujadataini da cewa rabbi ghfirli tsakar sujudu guda biyu mazhabar ah, ah, abin nan shafi'iyya in an sujada ta farko an zauna akan ce rabbi ghfirli sai da a tafi kuma sujada ta biyu wa tashahudul awwalu haka ta hiya farko ita ma sunna ce wal julusu laha da zama domin ta iya farkon shi ma sunna ne waɗannan su ne sunnoni kuma na sallah a fahimtar mana. to sai bambanta muna in an ce rukuni an ce sharaɗi me bambanci ya ce fal arkanu in aka ce abu kaza rukuni ne na sallah ma saqata minha sahawan au amdan badalati salatu bi shi ne duk abin da in aka bashi? da gangan aka ba abin ko da mantuwa sallah za ta iya ɓaci in an bashi? shi ake ce ma rukuni su ne wancan ababe da muka na farko wa'annan takwas ɗin kuma da ya ce musu wajibai sai ce wal wajibatu abin da ake ce ma wajibi ma saqata minha amdan badalat salatu bi tarki duk abin da in ba a yi shi ba sallah ta baci in dai da gangan ne wa sahawal in ko da mantuwa ne jabarahu bis sujudi sahwi shi ake masa jira ta rabkannuwa abin duk da in ba a yi shi ba za a jira rabkannuwa to shi wannan wajibi ne abin da ko in aka bar shi to sallah ta ɓace kwata-kwata ko da gangan ne ko da mantuwa ne to wannan ana ce mashi kuma rukuni ne ina fata mun gane bambancin wallahu a'lam Allah shine masani yace ta mashrutu salat wa wajibatiha wa arkaniha wannan littafi ya kare yatluha insha Allah ta'ala al qawaidul arba'a ga wani littafi nan kuma sabo gaba mai suna qawaidul arba'a shine ke biye da wannan littafi in Allah tabaraka wa ta'ala ya so Allah ya taimake mu Allah ya ba mu dacewa mun zo ƙarshe inda zamu dakata sai kuma in Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu sati biyu masu zuwa sai mu dora daga inda muka dakata din Allah tabaraka wa ta'ala ka amfani da wannan muka karanta wanda muka dace muka karanta daidai Allah ka ba mu ladan karantawa ka tabbatar da shi cikin zukatanmu ka ba mu ikon aikatawa wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe mana kurakura Allah tabaraka wa ta'ala ka mantar da mu ka ba mu ikon aikata abu da ke shine daidai Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana bata bata ne kuma ka ba mu ikon guje mashi Allah ka ƙara shiryar da mu Allah ka ƙara shiryar da mu ka ƙara dora mu akan hanya ta kware Allah ka ba kasar mu lafiya da zama lafiya zuri'ar da kake ba mu Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka sa mu albarka gabaki daya Allah Allah tabaraka wa ta'ala ka sada mu da aljanna Allah ka kai mu gidan aljanna gobe kiyama ka sada mu dukkan alkhairi duniya da lahira Allahumma rabbana atina husna taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliha maulaha فاغفر لنا ربنا وارحمنا وتقبل منا انك انت الوهاب